ba cewa komai eh za ka iya tuno ba ke daya bakin gareji ko eh a tashar Ka ga dai ni ɗazun nan na yi lissafi ka san idan sanyi iya damun ka eh, eh, eh. to za a lankwasa kafar sai a ɗaure ta da danko sai a kafa mata kaho duk wani sanyin zan zoke shi to suna nan dai guragu sai da na kirga shashi shashi da duk an an kawo hotunan su ma an kafa sha shida ana neman to kaga kuma kai ka fi ni barna ba ban ganna na barna ba wallahi ka fi ni kai a cika shashi da shashi da ni tara tara ne fa sai guragu ne kai kake ba ni rayu ne jarirai kuwa na yi musu godiyan gargajiya godiyan gargajiya bishi ta bishiyar nan. Eh. Da ke ɓallo ganyen nan mai yararren nan yararren da ta a baki. Ya kashe ya fa arba'in yaro. Eh? Eh? Wai hulin. Arba'in? Hulin gargajiya. Yarga tuma nan da ka biyo maganin ciwon idanu. Sati biyu. Sati ɗaya da kwana uku. kana nan da ɗan sanda da ɗan jago. Bakin masallaci ta maka. na yi rawani na sako babban riga da daddare sai na ji ana cewa wanzaman nan wanzaman nan ai kawai sai na koma sallar da ban yi maki to kaga mu yanke shawara mu hau motar mai gatari zuwa ina ana zuwa gudun da ka hau gatari ka shiga mai jar'i eh. kai an yi kudin zai kawo eh kawo na nan karkashin gada ke na ɗorayi. baba falalu. Ka zo da shawara. Sai mu nemi lambar baba falalu. Yawa! Yawa! Ai da mun buga sai mu ce zo nan kawo. Yawa! Tun daga nan tashar yari. Yawa! Sai mu haɗa 'yan kayan mu rungumi akan cinyar. Yawa! Ko ba haka bane? Ya? An ce maka. Me za ka yi da hankali? Kai ce in za ka yi fatima wajen ya ba ta fita gaba To kuma sai in gaya mahaukaci min aiki. yanzu duk ɗanyen kai da muke da hauka a garin nan sai kai mun hauka mahaukata ne za ka nuna haukan ka ya fi nawa kenan ai sai dai kai wanda bai san ka ba amma ni da na gama sanin ka na san cewar na kina tuki na kina eh? ba ba zan maka ba ba ko ma ka sa wannan sai ta kwanta

har ne wannan ya ga da kuma kaza kawai aiki to an an magana sai a ce ai laifin mu ne ni wakili na kai ne ah, ba ka an fara kai zaka a ah, zan yi dole a wannan da ya fara ba wannan bolla ya fara ah, kuma na so a ce na same ku tare da mai gari saboda ji daɗin karɓar korafi na mun samu wasu 'yan tsirku wasu munafukai 'yan hana ruwa gudu eh. suna ƙoƙarin su wawuro wata magana su a kanmu su kawo ta fada to ni na san cewar ba wasu bane kawai waɗanda ba sa son garin na ci gaba ne mun zo da alkhairi suna bakin ciki ku gawa mai gari da sun zo da wata magana ai burin ai watsi da korafin Wannan ita ce shawara. Kargada mu sarki fuska. Eh, dan muna nan muna ta kokari za mu kafa garin nan. Insha Allah. Wallahi kwanan nan za mu yi wani kafi akan garin nan. Kwanan nan. Eh kwanan nan. Ai kaga kwalara ga nan ta zo. Kwalara da bakon da wuri to muna nan za mu ba da wani magani kwalara da bakon da wuri. An gode ba. Ai zuwan sa alheri ne gare ni. Aka ga ba wanda ba wanda isi kashe gurgurun. Wannan gaskiya ne. Ba zai yi ba. Ai a garin nan kun zauna dan eh. saboda a matsayi na wakili na garin nan a matsayin sarar limamin garin nan don Allah da duk wata magana da zai da damu ne gari yabba eh, ba matsala Allah ya saka da dai a ci gaba da da kokari da da tebu kaji dai kaji dai sun kare an kawo ko eh an kaji sai dai kalwa ce ta kare kuma yan zakarin ma sun yi kasa zuma eh Ka san tarin fuka zakara dole shi ake bukata wajen maganin tarin fuka. Wallahi ku dan karo mana zakaru. To shi ne sirrin kenan? Eh, ah, shi ne sirrin. Sarkin aska. Kun kusa karar da kajin nahiyar nan. Yawa. Dan kaljiba ma ba kaji. To sai dai lafiya na samuwa. A lafiya tana samuwa. kuma saboda mun yi tunanin ba ku maganin kanda za a kawo mana tattabarin kwana ne. Shi ma shi ma iya kanda ne? Ai mun gode. Yara suna yi. Mun gode. Eh, zan huce. Mun gode. Ya ai ba mun zuwa fara. Ka baka da hauka. Ka kwatar da hankalin ka. Ba komai ba. Ba wanda ya sai kwanko a nan. Ba komai. Idan wannan ka kake shi zai. To ma da Allah. Ina gidan ma ina da taba dan aiki. Ai suna kokari mutane. Wallahi saboda farkon da su ne da wannan. Kaga zai ma. Wannan wannan. Kuma da Alai karama lafiya. Alai karama kai da alai. Allah ya da. maka lafiya. Dubu da Katangar gihiri ko wajen ki sai ya lasu. Kan ɗaki sai an tafi. duhu ɗakin bori yaro ne ka mutu in kai arziki ka maka daɗi ba a yi maka dole ko da mahaukacin ka Allah ya ƙara maka lafiya ce da lafiya sosai lafiya lauran ki zuwa ne ne godiya wa'adin zama na a garin nan ya ƙare eh! a garin nan wala ranka ne shi ne saboda karamci da mutunta wanda kai mun da masauki na zo ne yi godiya kuma na sake nuna cewar Allah Ubangiji ya sake baka kariya kan wannan sarauta ta. Ni zan mutu gida rashi. Ba za a haka wata An da kika riya ka sai gida. Ba za wani a baka masu ganin. A'a, An ni dama haka ne. Lokacin da na zauna a Sokoto, na dan kwana biyu zan tafi aka tara mutane aka ce na zauna. Na ce, na gode muku Sokotawa, ni zan yi gaba. Na zauna a Kaduna, nan ma aka tara mutane, falal dore ya kira mutane aka ban hakuri na ce na gode ga mutanen ka zan yi gaba lokacin da na zauna a yola fariya ji da shine ibn masauki na kwana bakwai na ce zan huta aka tara mutane ce na gode mutanen yola zan yi gaba na zo kano lori alhaji lori ikon allah shi ya bani masauki a kanan ta dabu aka tara kanawa na kwar gidan sarki na ce na gode muku kanawa zan yi gaba to nan din ma na zo na yi godiya na ƙara godiya zan mutu rafi ne wai duk garuruwan da ka lissafa ɗan nan da asibiti a can da asibiti nake lokacin da na zauna a neja ina bidda sayan tura zabira ta cikin gari ta je ta yi gyaran fuska ta dawo gida anan ne ban yi haka bibanci ba haka na kiran kai ga abin da nake so sarkin aska magajin bana so ka na so ka zauna a danna in gidan da kake ciki ne ma zan maka shi gaba ɗayan sa idan ka taɓa ban zai da askiya ba ba kura za ku zuwan ka garin nan babu yaran da ba mai kaciya ba hajja ne zai kaciya ka wannan gaskiya ne gaskiya ne ka zauna a garin nan mallaka maka gidan nan wannan a'a ba matsalar wannan kaciya da kaciya hakuri dai zai ba ɗan yi mun idan na je na kwana biyu zan rinka dan zagayowa ina dan rawaiwa ina dan zuwa ina dan gaida Allah ya kara maka lafiya sai shin da ake a garin nan amma yana ke so ba ta Allah ya kara maka lafiya an gama ka kuma ba za ka gama magana ta kare an gama rafi ka zo na a garin nan zan zo zan zo wannan gidan da kake ciki na abin da ka maka shi halaka malaka na yi gida kenan kaka ko takobi ba zai gaya min gida ba na shi Allah ya kara maka lafiya da kai kara maka lafiya da nisan kwana Allah ya kara maka lafiya duk wanda ka matsala a garin nan an gama a zuwa ga yaro an gama ran gidan na mallaka an gama ran gidan Allah ya kara maka lafiya da nisan kwana duhu ɗakin gori yaro ne ka ka mutu in kai arziki ka baka kashin burburi kabanya kawai dan yara ɗan takwai sun gaji suna warwaso ɗaya manya sun gaji suna alabi daji ba a yi maka kyaure ko da mahaukacin kafin ta ranka ƙara maka lafiya da nisan kwana ranka ne a'a ka ga kyautar Allah ka kama magaho da ya nemi magaho ya mani samun gazar ku yau ya haɗa ni da doka ya mani ɗaurin hutu ne da nake abun wasa ne to ya muga gani nan ga matan mara ni wannan ya kwar salamu alaikum ah Allah kin azga azga ah mala ya gajiya lafiya lawallahi ya fama ah muna nan muna fama ya ka ji da kokari alhamdulillah fuska da ba ka da lokaci kana nan masallaci an je can gurin jana'iza an je can hudu ba suna kaga ba ka da lokaci yara za a yi masa ko aski da yara za a kai masa daurin butar mala. fa wani ne fari da nan kaga ina tunanin zan gyara maka kofar hancin ka. zan sassabe maka wannan gari. ya fi girman fuskar ta shiga zai shiga dannawa nake zai shiga da igiya. Ka ce sa. wannan yunkuri ne ne kisan kai malam malam kar ka bata mana aiki ba zai yiwu ba To mutukar ina rayi aikin nan ba zai yiwu ba kaga wanzami na kai komai rabonin ka yana kuncewa amosanin nin ka ne gaba rike shi na tsakiyar kan ba ina da magana malam ba rushe gini za ku ka san so nake na fidda a masanin tsakiyar kan ko kanka da Allah ba tsoro mun kanka a daidai shi ne ba faɗa bane akan shi ne a wai yanzu a da suka kashe shi kenan Allah wai yanzu wanda muke takama a garin nan ba shi ba yanka wannan ka rike shi ba ma da wannan kuma da wannan hukar yi kai ne eh, sani eh ba zan sani a zo gida kai ne sani rike shi ba ina magaji eh, ga sarki ka san cewar ba na son na ibaci dai magaji ne na aski ba na son na ibaci Ya ba da kai masa aski min hidaya Allah girman manzon Allah ku rike kai zakai koko sallah wanzo. sallah dai. na da kun ka samu zabira kai masa aski sai da wannan muka za ku ba gurin nan kwallo kun da ku bari za ku yi eh, a zuwa asuba sai mu datse shi za ku ba gurin da kwai da ku kamar a sama ai ma a ciki da waje ke adalla wallahi ofishin ofishin yan buzulanci ko ba gidan ne ku sarki aska ji ko za ku ai ba za mu dinga ba liman ina ji muku ku da Allah lokacin sallah yana yi kuna ina ne akan abu kun hana bayan Allah shi mun kira shi to ya ce muku hannu ko da Allah ina muku haduwar ku da Allah ba ba kun hana mu sana'a ke kun hana mu sana'a sai ya zo sallar sai ya zo sallar asuba ka bari sai ya zo sallar asuba sai mu tafi na ji ka kira limami ai shi wannan kaga mutane da ya garin mu yi ai da to kuma a lokacin to da ba dan mu ne da yanzu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sane da igiya sai ka ce za a yi layya ka ce za a dauro sa ni da gani ya kamata a duba gaskiya sai tambaya wai an a garin nan ma kuwa ni na taba ganin masu gemu irin wannan ni abin da gani kai yadda aka yi yadda aka yi na haurowa baki ne abin baki ne ai ko ai ko ni kana ba sallama ba ka ne ma ba sallama ah, ba inna Allah ya taimaka ma idan an firgita bismillah bismillah na bata rahin sallah da wuri an bi mun buga gyara wannan din ba ai a gigi nake eh to ai ko sallah ce ba bi da wuri ba za a samu dumani na ku a cikin sallah ya kai ne Allah ta akbar shar Allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya as-salatu hayya as maza Allahu akbar Allahu akbar bayan wannan duk itaciyar da ta raka wannan itaciya ta wuce ililin ta yi hudayi gida saba'in zai rushe matar wannan bai ba tare da kirki lafiya ku fita bai dawo ba. Wallahi me faru? Me kuka yi? Ya, ya, tafilar sa kun ya tafi kenan. Wallahi sun kama shi. Wallahi. Wallahi sun kama shi. Samson bai dawo da kuka fita bai dawo ba. Ya, sai sai yau Me kuka yi don Allah? sai sai Allah ne. wallahi tallahi me kuka yi ki kuka yi nace ki ki tafi kama shi zai maka aiki nake yi la ilaha illallah abin da ke tara a garin nan wallahi wallahi ka raba abin da kuka tara a garin nan eh, in ci mutuncin ƙasa ta ku bari an gaya maka kaf ɗin sandan kano ba wanda zai iya wannan kyasin wallahi sai muhammad kan yiwa espeto yana gina. na kiram eh. na dalil da bushi shi kada ne na iya wannan kyasin Oh, Allah ka buga masa waya. Oga Musa, Oga Musa. Espeto Musa. Ai ne gidana ne. Kuma baya cin amana kasarsa saboda haka kawai. Ina ina espeto. Ran faɗa ba. Ina ka daɗi. Eh. Zan baka wani sirri. To. Ta hiya bakin salihi na. Eh. Ka karanta ta sau arba'in da shida. Eh. Ko har baka aka yi ba za ta kama. To bari faɗa ma godiya nake. Yawwa. <laughs> Godiya nake. To faɗa ma. Yanda shi ma ya je kai ma hikaji. Wurin da Eh. Wallahi hikaji. Eh. Ina gaya ma ne. Ai ka gama surutun ka ƙarƙata ƙaf. Ta hiya bakin salihi. Eh.

kuka zauna kullum ana soya mu kaji kuna za ku yi magana tarin fuka ashe ƙarya ne kawai yan dan isiya da aka yi maka ta guntule wa zai juna mai Ashe ciki kuke karramawa ta guntule kenan ta guntule gaba da yalla bai a tafi da shi bini kun ga mai ko ya yara da kuma ni ban gamsu da ingancin mutanen nan ba azzalimai ne amma mun ba sai ka mu ko kiyayya a a kale shi kale shi kale tafiya za ka da shi oh, ana shi da kwansa a kai su birni idan dare nan zan yi waya ta kai wato ni kaina wallahi na so na baka labarin to kawai dai shiru ne da baki na saboda ka a ce gigin tsofa ne mm, ɗayan ɗan uwan nashi wanda aka fara kamawa eh. wallahi da ya riƙe ni ina fa zuwa ki zan yi alwala mm. ya ce za a ɗan yi min gyaran fuska da ya sa wani ƙaho wai zai zuke min amusa ne a kai so na kwakwalwa ta zaka zuke har suka to tani a taimaka ta ce a taimaka a karanta mata hiya ba sai tani a tara wannan a ƙara sa ya ba tafi da shi ka je ka shi da dan uwan zan yi waya cikin nan a tafi da su sai Allah ya kiyaye mutanen banza mutanen da Allah ya sa mun fargaba da to babban zai ƙara sa ta eh. suka ka su kashe da ya kashe ka tun lokacin mun rigayi yanzu zan yi waya a zuwa tafi